الآن الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من النار فمن تبعني فإنه مني ومن أطعني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي فرق بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إنه في لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأن أجب دعوتك ونستبئه قل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ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 ولا عز إلا في التظلل لعظمته ولا جنا إلا في الانتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوري ولا حياة إلا في رضاه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أصاب وإذا أسي تاب غفر أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أفضل المخلوقين وأكرم الصادقين واللاحقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna hudu ga watan ramadan hijira 447 kuma shine daidai da 21 ga watan biyu miladiyar haihuwar annabi isa ya tabbata 2026 ba manta ba yau ne farkon rana da za mu fara tafsirin alkur'ani kuma sura da za mu fara babbar sura ce suratu safat ita wannan sura ita ce a tsarin surorin alkur'ani ita ce sura ta a eh, eh, ita ce sura ta 90 ko ita ce sura ta bakwai. Eh, sura ta 37 a tsarin Kur'ani. amma ta sauka ne bayan an aiko mazan Allah da shekara hudu ko da shekara biyar surar ta sauka makiya ce amma kafin mu shiga tafsiri gaba ɗaya, yana da kyau mu yi tambihi akan azumin watan Ramadan wannan ibada farko tukunna mu gode wa Allah da Allah ya kaddari rayuwar mu ta iso watan babbar rahama ce daya daga cikin magabata Imam shafi'i yace wallahi da Allah zai tada mutanen da suke kabari a ce musu tamannau ku yi buri ku yi burin wani abu Me kuke so a duniya yace da za su yi burin yini ɗaya na Ramadan Allah ya ba su dama su yi azumi guda ɗaya saboda faralan watan Ramadan don haka idan Allah ya iso da rayuwarki watan to ke kamar kin jefa kin kafe ne ki an wanke shi lada kuma duk aikin da kika yi a wannan wata sallan nafila raka'a biyu a watan ramadana na fi ki a raka'a saba'in a wani wata da ba ramadana sallar nafila ki daidai take da farilla a wani wata sadakarki da za ki bayar a wata ramadan sai an ninka miki in a wani watan ne ladan so saba'in kai duk wani aiki da za ki saboda darajar ramadan sai an ninka miki shi to zunubin ma haka yake shi ma zunubin me yasa ake ninka shi saboda an daure shaidanu an rufe miki kofar gafala an buɗe kofofin aljanna ubangiji yana cewa bayina ku zo ɗan abu ƙanƙani ku yi ku shiga ku yi ku shiga ina so gafarta muku amma a wannan halin ka aikin da zaka samu rahama shi yasa wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana hawa mumbari sai sabai suka je cewa amin amin amin su uku in suka ce ya rasulullahi amin din nan akan me kake yin ta yace jibrilu ne ya yazo yace Allah duk wanda ramadana ya shiga har ya kare bai abin da ya samu rahamar Allah ba Allah ka nesanta tashi da rahamarka annabi ka ce amin annabi ya ce amin saboda haka ramadan lokaci ne na karban addu'a yanzu duk addu'ar da zaki yi tun daga kullowar alfijir har zuwa faduwar rana Allah na jin addu'ar da kin yi za a karba na filfili karatun alkur'ani su magabata akwai wanda daga kullowar rana zuwa faduwar ta zai sauke daga faduwar rana zuwa wayewar gari zai sauke akwai mai yin sauka biyu har azumin ya kare akwai wanda yake yin sauka a kwana uku akwai wanda yake a kwana bakwai to watan alkur'ani ne mala'ika jibril ya yakan sauko kowane dare ya karanta wa manzon Allah alkur'ani kowane dare na ramadan har da ramadan ya kare saboda haka kar mu yi wasa da karatun alkur'ani a cikin watan kar mu yi wasa da sa 'ya'yanmu akan tarbiyya ta addini a wannan wata kar kuma mu sakaci mu bari lokacin ya ƙare ba mu ribace shi ba ba wata ne na kallo ba je ki buɗe talbijin ki sashi a gaba wannan watan ba na kallon talbijin ba ne wata ne na karatun alkur'ani in ma baki iya karanta alkur'ani ba ki zama mai yawan zikiri ambaton Allah in kika ce la ilaha illallah a wannan watan to a wannan watan sai kin faɗa so 70 a baki ladan faɗa so daya saboda ka duk wani aiki maimaita maka ladan ake yi kamar yadda kai zunubi ma za a maimaita maka zunubin ka shi ma ladan ana ninka shi ana roƙanya shi Allah ka sa muna da rabo to Abdullahi dan Umar yace manzo Allah ya kasance ya amuruna bitakfifi wa ya ummuna bisafati annabi yana cewa idan an zo sallah a karanta gajerun surori amma kuma yakan ce ku karanta suratu safati a sallah saboda wa'azin da ke cikin surar da gargaɗin da ke ciki da tsoratarwar da ke ciki da ƙisoshin da ke ciki masu jan hankali masu sa inda zuciya tana da imani ko yaya aka karanta mata suratu safad sai imaninta ya ƙaru Allah ka ƙara mana imani bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah rahama bismillah

rantsuwa wannan wawu wawul kasu ne Allah ya ce ina rantsewa da mala'iku masu yin sahu a lokacin sallah hadisin annabi Muhammad wanda Huzaifa bin al-Yaman ya tabbata cewa annabi yana cewa qurbilna 'ala an-nasi bi salatin al'ummata an fifita ta da abubuwa guda uku ju'ilar sufufuna ka sufufil mala'ika an sanya sahunmu a sallah kamar sahun mala'iku waju ilalla lana al-ardu kulluha masjidan an sa mana ƙasa gaba ta masallaci ne waju ju'ila lana turabuha tahuran kuma an sa mana tubayata uh, a din tsarki ne gare mu idza lam najid ma to sai Allah ya rantse da sahun da mala'iku ke yi wajen sallah akwai mala'ikun da sun yi sahu ba za su dago ba sai an yi busa tashin alkiyama akwai masu ruku'u akwai masu sujjada akwai masu tsayuwa to sai Allah ya rantsi da wannan sahun nasu ce ina rantsuwa da mala'iku da suke tsawa ga girgije domin ya isar da ruwa inda aka ce ya kai fattaliya ce zikiran ina rantsuwa da mala'iku da suke karanta ayoyin alkur'ani ko mutane da suke karatun ayoyin alkur'ani aya bayan aya menene jawabin rantsuwar inna ilahakum wahid lalle ubangijinku abin bautar ku guda ɗaya ne shine dalilin rantsuwar ina rantsuwa da mala'iku masu yin sahu ina rantsuwa da ayoyin da suke tsawatarwa ina rantsuwa da masu karanta alqur'ani don zuke inna ilahakum wahid lalle abin bautar ku shine Allah guda ɗaya rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samman bakwai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa rabbul mashariki shine ubangijin mahuda ta rana da mahudar wata duka mahudar sanyi da mahudar zafi duka yanayi Allah shine ubangiji shi yasa yace wa rabbul mashariqa a gani ko akwai ne rabbul mashriqi yakan cewa rabbul mashriqi wal maghribi ya ce ubangijin mahudar rana da ubangijin mahaɗata amma nan sai aka kawo jami aka ce wa rabbul mashariki kuma ubangijin mahuda da yawa sai ce "Ina zayyan na sama a duniya lalle mun yi wa saman duniya ado bi kawaki ba da sanya mata adon taurari duk sammai nan guda bakwai ba wacce Allah ya kawata ta da taurari kamar sama ta daya kisa kace ce inna zayyana sama a duniya mun yi wa saman duniya ado bi zinatin kawakibi da taurari masu kayatar da ita taurarin nan kowanne da aikin sa wadannan taurarin da muke hango su yan kanana a sama akwai tauraron da ya duniya sau dubu saba'in shi ɗaya akwai tauraron da a tsaye yake akwai wanda tafiya yake yi akwai waɗanda suke da yawa za su yi tafiya su tsaya a inda Allah ya so su tsaya ga sunan dai duka kowanne da irin aikin da yake yi shi yasa masu ilimin kimiyya kwanan nan sun je sun gano wani tauraro da Allah ya rantsuwa da shi a Qur'ani suka zo suna bayani wai akwai tauraron da yake bugawa kat kat kat kat kat kat yana ƙara haka sun zo suna bayani su je kasashe suna cewa an gano wani tauraro da yake kara sai suka zo kasar musulmi sai aka ce musu ai wannan tauraron mu ubangiji ya riga ya mana shi shine was sama'i wa tariqi wa ma adraka ma hmm, to kaji sunan shi Allah ya ce na rantse da at-tariq shine wani tauraro wanda yake bugawa kat kat kat kat Allah ce wa ma adaraka matsariqu me yasa sanar da kai wannan tauraron ne bugawa sai Allah ce annajmu saqib wani tauraro ne wanda yake da kofofi yana da huda huda huda to kaga su sai a yanzu ne suka gano shi shi ko Allah ya yi rantsuwa da shi a cikin alkur'ani to akan wannan Allah kaɗai ya san yawan malaman kimiyya na duniya da suka musulunta to da ka kowace tauraruwa da irin aikin da Allah ya aza mata take yi na bauta ga Allah subhanahu Ta'ala. amma mu mutane ba musani sani ba to ne Allah ke faɗa mana zan min kulli shaidanin maridin akwai kuma taurarin da su aikinsu su shine kiyaye shaiɗanu masu taurin kai waɗanda suke so su je sama su sa'au su ji maganar da Allah yake wa mala'iku na abin da Allah ya ƙaddara faruwarsa a nan duniya sai su zo su gaya ma bokaye Allah ce la yasamma'una ilal mala'il لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب نحورا ولهم عذاب واصب la ya sama'una ba za su samu ji ba ilal mala'il a'ala ba za su samu ji zuwa ga mala'iku maɗaukaka ba wai kuma funa ana jeho su min kulli janibin ta kowane ɓangaren sama idan suka yi nufin hawa don su jihohi duhuran Allah ce ababen jefewa walahum azabun wasibun kuma suna da wata azaba ta narkakken garwashi wanda ake zuba musu shi don su kone Allah kiyaye mu sai ce mai إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب illa man kadifa al sai dai wanda ya ɗan fauto jin daga mala'iku ai haɗafa shayatinul khatafa wa kalima Yasma'u min as-sama' ita ce kalmar da zai jiyo daga sama yulqiha ila ta tatahu sai jefa wa na ƙasa da shi wa yalqiha ilallabe akar ila alladhi shi ma na kasa ya jefa wa na kasa da shi wa rubbama darakahu habu so da yawa garwashin wuta yakan kone su kabla an yulqiha kafin ya jefo wa ɗayansa sai tauraro ya kone su za ku ga wani abu kamar mashi yana tafiya a sama ran haka da waɗannan shaiɗanun ake konewa wa rubbama alqaha bi qadarillahi ta'ala kuma wani lokacin kafin shi wuta ya kone su sun jeho kalmar zuwa duniya wa yuhriqahu fa yadhhabu bihal akar hal'akar ilal kahin shi wanda bai samu konan ba sai kai wannan kalma zuwa ga boka a nan duniya shi kuma boka sai rike wannan kalmar da aka jiyo masa daga sama sai ya tsora ƙarya ƙwaya ɗari akan wannan gaskiyar sai a gaskanta shi da wannan gaskiyar da aka jiwo daga sama to shi ne Allah ke babu mu labari a nan <clears throat> idan kin daga kanki sama kika ga wani haske yana tafiya to shedanu ake konewa su kuma shedanun suna zuwa ne don su sato ji daga sama kana ini maqa'idun fi sama shedanu suna da gurin tsuguno a sama sami wahaya wahaya sukan jiwo wahayi wa kanatin nujumu la tajri a wancan lokaci kafin aiko manzon Allah tauraron baya tafiya wa kanatin shayadinu la turma a wancan lokaci kafin aiko manzon Allah ba a jifan shaytanu fa idza sami'ul wahya idan suka jiwo wahayi nazalu ila al-ard sai su sako kafa fazadu fil kalimati tis'an sai su kara kalma tara 90 sai su ƙara kalma 90 falamma bu isa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma yayin da aka aiko manzon Allah ja'ala shayatin idza qa'ada maq'adahu sai Allah ya sanya duk wani shaytani da zai je samu wani gurin tsuguno ya tsuguna sai aka sa shihabun wani wani tauraro da yake da garwashin wuta falam yuhdihu hatta yuhriquhu tauraron baya kuskure shi sai ya kone shi fashakau zalika ila iblisa la'anahu Allah sai su shedanu suka kai karar haka zuwa ga iblis cewa ga fa wani abu da yake samu mu da muna zuwa mu joji mu kawo mutane mu gaya musu mutane kuma su tabauta ta mana saboda wannan to amma yanzu duk wani yanzu duk wani daga cikin mu da ya tashi ya nemi ji wa anna la masna samaa fa wajadnaha muli'at wajadnaha ملئت suka ce wa an nala masu sama lalle mun nemi mu shafo sama mu je jaba sama don mu samu ji wa ha sai muka samu sama mole an cika ta harasan da dakaru masu tsaro shadidan masu tsanani wa shuban da garwa shi wuta mun je mun ga haka wa anna kunna naqa'udu min hama qa'ida lis ko wa anna kunna min hama للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وقدا suka ce kuma wa anna min ha maqa'ida lis-sam'i da ta muka muna da wurin tsuguno da muke tsugunowa dan mu jiyo wa man yastami al-ana duk wanda ya nemi ya ji yanzu ya ji lahu shihabar rasada ya samu wani garwashin wuta da ake dafansa da shi wa anna la nadari wa anna A sharun uri da biman filar arba'in na na da kuma suka ce mula na dari ba mu sani ba a sharrun uri da wani irin sharri ake nufi da halittar da ke cikin ƙasa amma ra da biyun rashada kaga da haka ga ma'ajannu iya magana wajen shari ba su gingina wa Allah ba. suka ce kuma amma ba mu sani ba ko su yana nufin su da shiriya to da suka je suka samu iblis suka je ga halin da muke ciki sai ce tabbas akwai wani abu da ya faru a doron kasa sai ya yada shekaru a bincika masa duniya a ga meye ya faru Fa'iza za rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙa'imun yi salli bai na jabalai nakla sai suka zo su gama za Allah yana sallah a tsakanin wasu dawatsu guda biyu da itatuwan dabino sai suka koma suka gaya wa iblis ai annabin ƙarshen zamani da Allah zai aiko shi ne aka aiko sai ce to da wannan aka hana ku zuwa ku ji wuji a sama to fastafihim fastafihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min ko fasabtihim ka tambaye su huma shaddu khalqan shin halitta su ne yafi tsanani a guna amman khalaqana ko ko halittun da muka yi ga samman bakwai ga kasan bakwai ga aljanna ga ruwa ga al'arshi ga kursiyu shin halitta mutane ne yafi tsanani a gurmun ji Allah amis samawati wal ardi ko ko halitta samman bakwai da kasa وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات azima da mala'iku masu girma da halittu ga aljanu ga shaidanu duk shi nan Allah halitta Shi ne Allah ke cewa an man halakana ko abin abinda muka halitta inna khalaqnahum haƙiƙa mun halicce su min ɗinin lazibin daga wani yumbu mai danko da shi aka halicci ɗan adam halitta ka kai mutum ba wani abu bal ba haka bal

wai za zukiru in an tunatar da su aka yi musu wa'azi da ayoyin alkur'ani la yazkuruna ba sa yin tunani wai za ra'au ayatan nan idan suka ga wata aya yastaskiruna sai su dinga mata cin fuska in Allah ya nuna musu wata mu'jiza maimakon su imani su kwantar da hankalinsu yastaskiruna sai kuma su koma suna izgili da cin mutunci ga Annabi Muhammad wannan bata ce bai girma wa qalu in hadha illa sihirun mubin ko suka ce ai qur'ani ba wani abu ne face sihiri ne bayyananne na'am a yi وَكُنَّا تُرَابًا suka ce idan mun mutu yayin da muka mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa izaman kasusuwan mu suka duddige a na lama ba usuna cewa za a tada mu a sake dawo da mu duniya mu yi magana mu zauna wannan ba abu ne mai yiwuwa ba in ji kafirai kenan Allah ya kare mu ci gaba فإنما هي فجرة واحدة فإذا suka ce awa abawun al'awaluna har hada iyayenmu na farko farko can can can su ma za a tada su a yi musu hisabi sai Allah ya ce kulka ce na'am eh haka ne Allah zai tada ku da ku da kakanninku da kakannin kakannin iyayenku duka sai Allah ya tada ku wa an antum na kuma kuna kaskantattu haƙiru kuna cikin walakanci Allah zai tada ku fa inna ma hiya zajratun wahida ai ta da ku tsawa ce kwaya ɗaya tal ita ce zai Allah ta da ku ko sai za mu yanzuru sai ga sunan kowa yana tsaye yana kallo ya sauraro yana sauraro yaya Allah zai da shi na'am wa qalu lana yawmul fasl يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون نعم وقالوا suka ce ya wailana lokacin da aka tashi kiyama ke ya kai can mu haza yau yawmuddin wannan shine ranar sakamako ranar da Allah zai sakanta wa kowane mahaluki da aikin da yi in kana khairan fa khairan wa in kana sharran masha haza yawul fasl wannan shine ranar hukunci ranar fayyace ƙarya da gaskiya alladhi kuntum bihi tukazibuna wanda kuka kasance kuna cewa ƙarya ne wannan ranar babu ita to wannan ita ce ranar ya ku yan uwa musulmi wajibi ne musulmi ya gode wa Allah da Allah ya yi shi ya gaskanta alkur'ani ya yadda da alkur'ani babban hatsari shine kaga rayuwarka ta saba wa karantawa alkur'ani wannan shine babban hatsari amma idan kika yi sa'a Allah ya dora ki akan daidai kina kokarin jin menene Allah yake akan kaza ki aiki da shi kina ƙoƙarin barin abin da Allah yake ki bari to insha Allah za ki tsira mu lahira amma abin tausayi shine wanda baya kwatanta ko baya alakanta aikinsa da a karantar alkur'ani dole ne ki dinga alakanta aikinki yaya sallaki take azumin nan da muke yi yaya manzon Allah ya yi yaya ake shan ruwa me ake faɗa za a sha ya ake sahur me ake faɗa za a yi sahur hmm? in na ɗau azumin kafin rana ta faɗi ya ya kamata rayuwa ta ta kasance to kun ga gashi an tashi waɗanda ba su imani ba suna cewa haza yawmul fasl wannan shine ranan hukunci allazi kuntum bihi tukadzibun wanda ku ku kasance kuna ƙaryatawa wannan taubiki ne ake musu da taqri'i tsoratarwa sai Allah ce ushurul ladzina zalamu ushurul ladzina zalamu wa ma kanu ya'budun To sai Allah ya ce, "Unshuru, ku tattaro Allah zai na zalamu, ku tara min azzalimai wa azuwa jahun da nau'o'insu." Sai Allah ya ce, "Duk wani azzalimi mai cin riba, a kowane zamani ya yi zamaninsa, sai a ɗashi shi da na yau masu cin riba irinsu shi ne azuwa gaba maƙaryata waɗanda suka ƙware wajen ƙarya ko zamanin annabi hudu suka yi zamani sai a haɗa su da maƙaryatan yanzu shi ne wa azuwa gaba mazinatan farko sai a haɗa su da mazinatan ƙarshe masu cin riban farko a haɗa su da masu cin riban ƙarshe masu shan giyan farko a haɗa su da masu shan giyan ƙarshe ne Allah masu bautar gumaka na farko da masu bautar gumaka na ƙarshe sai Allah ce a haɗa musu Shi ne da zai da zalamu a tattara min a azzaliman nan wa azwajuhum da nau'o'insu wa ma kanu nuna da abin da suka sanci suna bautatawa min dunillahi koma bayan Allah Fahaduhun shirya min su sai a ce wa mala'iku ku shirya su ila siratil jahim akan hanyar zuwa wutar jahim Allah ya tsare mu Wa ƙifuhun sai Allah ce ku tsaye da su ku dakatar da su ku dakatar da su innahum mas'uluna za a tambaye su yanzu wannan ita ce rana mai hatsari lokacin da yafi kowane lokaci hatsari lokacin da Allah zai ce a tsayi da kai za a yi maka tambaya Allah ka kare mu na'am ma lakum la tanafurun mm. bal hum yawma mustaslimun mm. wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaa'a bayan Allah ya ce a tsaye da su za a tambaye su sai Allah ya ce musu malakun la tanasaru yasa yau ba za ku taimaki junanku ba da ku da gumakanku da shaidanun bokayenku da kuka yarda da su kuka kibin Allah me yasa yau ba za ku taimaki juna ba malakun la nasaru me yasa ba za ku taimaki junanku ba bal Allah ya ce ba haka ba humul yawma su a ranar alkiyama mustaslimu sun mika wuya sun yarda duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne sun yadda to ina yadda za ta maka amfani an faɗa yau baki yarda ba sai ran da Allah zai muke sakamakon aikin da kika yi sannan rannan kika ce kin yarda shine Allah ya ce balhumul yawma mustaslimuna ba haka ba su dai yau sun mika wuya sun sallama wa Allah komai nasu munqaduna li amrillahi la yukalifunahu wa la yuhiduna anhu ba sa ka saba wa Allah ba sa bauɗe wa Allah duk abin da Allah ya faɗa da nan sun kowa yadda amma kuma yadda da ba za ta amfane su ba Allah ya kare mu wa aqbala ba'dhum ala ba'd sai sashi su kalli sashi ya yatasaalun suna tambaya qalu sai su ce innakum qalu innakum kuntum ta'tunana 'an yamin wannan kananan kenan suke ga wa shugabanni innakum ku kun kasance ta atuna na kuna zowa mana anil yamini ta hannun dama saboda kun fi mu shekaru kun fi mu dukiya kun fi mu fada aji don haka duk abin da kuka fada mu kuma muke aiki da shi innakum tuna na anil yamin ku kuna zo mana ne ta hannun dama wato duk abin da mu yadda da shi shi kuke zuwa ku gaya mana li'anna kunna azilla saboda mu kaskantattu ne ku kuma masu dukiya ne a'izza ku ne shugabanninmu qalatil insu lil jinni innakum kuntum na anil yamin sai mutane su cewa aljanu masu bautan aljanu ba akwai akwai masu abin nan ba sikiro sikiro ko sikiro society ko eh to duk wanda yake da da masu masu maita waɗanda suke da maita suke zuwa su sayeta ta da kuɗi suna tsahi domin su halakar da mutane su samu kuɗi ko don su samu ɗaukaka ta duniya duk wanda ya bi wata hanya mummuna ya kudurce wani abu mummuna domin ya samu wani biyan bukata a duniya to sai Allah haɗa shi da su hanyar su ɗaya ce mutane kar ku ɗauka kar mutane su ɗauka cewa wai sai ka je ka sa gunki a gaba ka masa sujada shine shirka la ka irin waɗannan hanyoyin da ake shigar da mutane don samun abin duniya duk yana ciki a hana ka sallah a ce yi ta la'asar ko yi sallah ba. ka je ka yi ta sallah ka amma sallah ba ce ba masu yi. duk abin da kake so za mu maka kuma ka je kuɗi ko na waye in ka karba ba zai iya tambayan ka ba duk ba tsari ba ne je ka ci bashi a gurin wane waye sunan shi sunan sauka wane ne to je ka ce ya baka nawa kake so ka tambaye shi sai ka faɗa wa bokan iya ka'idar nawa kake so ka tambaye shi sai ka gaya masa sai ya rubuta sai ce to karka je sai ran laraba da safe da ka je ka tambaye shi ka ce kawai alaji ina kwana lafiya alaji miliyan biyu nake so ka bani ba zai musu ba zai shiga ya dauko ya baka kuma ba zai taba tambayar ka ba amma kafin wannan sai an baka wata laya an ce ka je makabarta ka samu sabuwar gawa ka danna mata layar a baki yanzu wanda ya wannan musulmi ne kuma ya dawace yana sallah to kun ga abubuwan da mutane suka yi suke ta halaka ta yanzu rana alkiyama Allah yana gaya wa mutum ga irin aikin ka sai dinga kuma musu sai kuma ya koma yana tambayar waɗanda suka ɗora shi akan wannan hanya bal qalu ballam قالوا iyayen gidan su dama ku ba masu imani bane kar ku ce mu muka halakar da ku kuma matsiyatan kanku ne ba ku yi imani ba na'am وما كان لكم Wa كان عليكم وما كان لنا lana lana to ga amsar da suka basu wa ma kana lana alaikum min sultani ai ba mu da wata dama ba mu da wani karfi na mulki da muka tilasta muku sai kun zo kun ba hanyar da muke ciki bal ba haka ba kuntum kauman dagi na ku mutane ne masu ɗagawa, masu shishigi masu ƙetare iyaka dan haka kuma kuka biye wa mummunar hanya irin tamu kuka zo kuka biye mana kuka biye wa yarima kiɗa? in kina da muguwar kawa karki biye mata kina da ciki kin kusan aihuwa ne da zuwa sanar to me aka shirya mana ai ya kamata bikinki mu sakata mu wala in aka samu aihuwan nan Allah dai kawo mana yar jinjiran mu kaza kaza kaza sai a ce ai akwai wani eh, menene menene ake kiran shi da suna za a ji a ɗako da gala dj a dj a gayyato shaidanu saboda ta haihu dokin ga ke kika je kika aro su da kanki ke kika imbatin ɗin shaidanu zuwa gidanki su kuma su yi wa ɗan fitsari a ka shi kenan ya ki gaɗa shekara biyar amma baya ji maganan kowa to an yi dj ranar suna an yi awa uku ko awa biyar ana dukan ganga ana tarawa wai wancan ta yi yanzu da baki tsokanin Allah ba sai da ya sauke ki lafiya ba operation aka yi aka cire miki dan ba ke kika haife shi da kanki amma kuma sai an yi kira saboda ki ji daɗi Allah ya kare mu to kun ga tsakanin mabiya in kika ga kina da kawar da ba ta tsora ki akan shawara ta gaskiya wallahi ki kokari ki sa kafa ki fatali da ita tun kafin mutuwa ta zo mafi yawa mutane daga hanyar abokane suke halaka kawaye ko me za ko wani abu ne ya hada ta da mijinta sai ta dawo ya kira wancan abin da ya faru kin ji kin ji abin da yake mu dan ya zanyi. sai ta kuma ta dora ta akan sharri ke wa yake haka yanzu ai ba a haka an wuce wannan matsayin kaza kawai zaki ce mishi shikenan sai ta ce tana jira ka dawo sai ta gaya maka to haka bokaye suke haka duk bangaren shedanci haka abin abin da yake faruwa kenan amma idan wani abu na hatsari ya same ka ka kira wani amininka ka ce wani ga halin da nake ciki yace kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba haka ba to wannan shine aboki na kwarai wanda zaka rike shi wanda ba zai kai ka ga ya baro ba amma irin kawayen da ake magana yanzu ce ke baki a cikin wani gurum ne ah, ah, ah, muna ajo ai muna ajo mukan haɗu duk karshen wata mu tarawa wa mu dubu miliyan ɗaya da rabi ya kuke ku samu <laughs> sai kin shigo kyaji sai kin shigo kyaji a yanzu samun kuɗi ba wata hanya ce mai wahala ba kasuwa zan yi a'a shi zaki zai kina wani wahala sai da kaya Ɗaukar za a nuna miki hanyar da ake bi a samu wannan Allah ya sauke to duk wanda ya ji wani shugaba ko wani aboki ko wani kawa ko abin nan aka halaka to sai a ce sai su faɗi wannan kalma da suka faɗa wa ma kana lana alaikum min sultanin mu ba daulanta ku muka yi ba bal kuntum qauman tsagin dama kuma can fandararru ne ba ku da kirki shi yasa kuka biyo wa haqa alaina qawlu rabbina fa haqa alaina qawlu rabbina hmm. inna lana na'am wai waina ku فإنهم يومئذ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك إنا كذلك نفعل بالمجرمين الله يسلم فهب علينا قول ربنا سيح فإن أبنجم يوجب أكمل إنا la za'iquna yau dai zamu ɗanɗana azabar Allah da bamu san iyakacinta mun halakar da ku inna kunna gawoyi mu dama halakakku ne kuma muka halakar da ku dama mun kaucewa hanya muka dora ku akan kaucewa fa innahum Allah ya to su yawma izin ranar alkiyama fil azabi mushtarikuna za su tarayya cikin azabar Allah da wanda ya bi da wanda aka bi da wanda ya faɗa da wanda ya yarda duka ɗaya ake inna kazalika naf'alu bil mujrimin lalle Allah yace ce hakan nan muke aikatawa mujrimai masu fanɗarewa Allah subhanahu wata'ala masu fanɗarewa abinda Allah da manzansa suka faɗa Allah ce to haka muke aikata musu innahum kanu idza qila lahum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa innahum sun kazance kanu innahum lalle su kanu sun kazance idza qila lahum aka ce da su la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya saka ruwa sai girman kai yazo kama girman kai yanzu kai ne zaka ce mun ba Allah kai ne zaka ga mun kai ne zaka mun wa'azi yanzu wani har ka isa ga mun gaskiya wannan girman kai ne ko dan da kika haifa zai iya miki wa'azi wa'azi kowa yana yi wa kowa wa'azi yakan zo min al-adna ila al-a'la yakan zo kuma min a'la ila al-adna don haka daga ƙasa zuwa sama daga sama zuwa ƙasa duk kowa zai iya kowa wa'azi babu cewa sai ni sai wance sai wance ko sai wani sai wani wa yaquluna kuma suna cewa wa yaquluna inna suna cewa yanzu mu a inna la tariku yanzu ma bar alihatina guma kanmu. li sha'irin majnun dan wani mawaki mahaukaci wai manzo Allah ke wannan mawaki kuma ga hauka ba hankali ne da shi ba sai a zo a ce mu bar bautan lata da uzza akan shi ba za mu bari bal bal ja'a bil haqqi bal ba haka ba annabi ya zo musu da gaskiya kuma ya gaskanta manzannin da suka gabace shi nan za mu dakata ai da rabi dama da rabi aka ce a to ai su ne ba su zo da wuri ba tunda an yi alkawari kamata mu cika ko Don Allah ku dinga zuwa da wuri tara da rabi ba a fara a tashi goma da rabi ba don komai don kowace ta je ta yi aiki a gida tunda wata ne na ibada za ki dan karanta za ki dan yi sallar walaha hmm? za a sa tsamiyar kunu za a abin nan ko <laughs> eh muka kai abin nan ko a bashi zo goma a dinga tashi sha ɗaya kamar na da eh a dinga zuwa goma a tashi sha ɗaya eh, to waya bashi kai yadda aka fara tara da rabi a tashi goma da rabi ko to wal muslimuna la shurudihim ai haka muka sanar da mazajen ku jiya wurin tafsiri za a fara tara da rabi kuma za a tashi goma da rabi insha Allah saboda haka ba za ku kara ba abinda muka faɗa ya zama daidai kin ba mu sani ba ko da mai tambaya ɗaya ko biyu in babu ga sakatare na kwamitin tafsiri zai ɗan faɗa muku kalma ɗaya ko biyu muna fata Allah ka sa alƙur'ani ya cece mu Allah ka sa azumi ya cece mu maza Allah ce da alƙur'ani da azumi suna yin ceto shi alƙur'ani zai ce Allah na hana shi bacci da daddare yana ta karanta ni ka bani cetonsa shi kuma azumi ya ce Allah na hana shi ci na hana shi sha na hana shi sha'awa Allah ka ruwan da shi sai Allah ya ce na baku cetonsa Allah ka sa Alƙur'ani da alƙur'ani da azumin mai ceton mu ranar kiyama na'am Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu, Sheikh Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Ba wani sabon abu za mu faɗa ba, mun sani cewa yau ne ranar farko da fara wannan tafsiri na mata, wadda tsakani da Allah tun shekaran jiya ma ce a fara tafsirin, amma bisa ga wasu dalilai ya zama bai yiwu ba sai muka ce sai jiya jiya kuma juma'a. Mun sani cewa ranar juma'a saboda ana zuwa masallaci akwai masu zuwa akan kari da wuri-wuri so ba mu muka ce mu bari su yau to abinda malam ya faɗa mana yanzu shine za mu lura da shi cewa mu ringa zuwa akan lokacin da ya dace domin alkawari ne muka yi cewa mun gaya wa mazaji cewa za mu fara tafsirin matan nan karfe tara da rabi kuma insha Allah goma da rabi za a tashi domin aikace-aikace da wayansu abubuwa shi ma kan shi malamin ba manta ba shekara ta gabata ran da bai zo tafsirin ba ma saboda yanzu ka an fara ma buki yanzu malam za ka mana ziyara wuri kaza za ka kai mana wuri kaza yayi na dare ga safiya ga asubahi ga wannan lokacin kun ga abu ne mai nauyi sosai ku gudunmawar da za ku bayar mai karfi shine ku zo akan lokacin da ya dace domin ku samu fa'idar da ya kamata ku samu domin kaga na ga da yawa sai daga baya suke ta zuwa abubuwa da yawa masu mahimmanci sun wuce kuma ba wanda zai maimaita miki wayannan abin sai dai in kin hau youtube kila kin kashe datar ki zaki gani Allah yadda to amma dai a daure a zo a ji a bakin malam kai tsaye yana da fa'ida sannan kuma duk wanda take da tambaya to ta rubuto tambayar da take da ita tambayan ba ke kadai zai amfana ba da yawa ko wacce ta bata ma iya rubutun ba ba ta san ma za ta yi ta yi tambayin ba kuma abin yana damunta ke idan kika rubuta aka karanta sai ya fa'idar da ke fa'idar da ita kin ga kin samu lada a kan lada saboda haka kuma za ki ki rubutu mai kyau kar kuma ja ɗauki peji guda na fuska a ciko shi da tambayoyi wannan ba zai ba da fa'ida ba don za a yi ta karatun har aji ba daɗi kuma ana tattarawa ne malam yana amfani da wato iliminsa ne wajen tace tambayar duk abin da kika jajjona kika jajjona kika zo da ita shi zai tattara ne ya baki amsar da za ki amfana kowa ma ya amfana gaba daya saboda haka da Allah a daure a haka da fatan Allah shi taimake mu kaga mun so mu karkace amma malam ya dawo da mu kan daidai shine yake cewa amfanin babba a gurin dai yana nan zai hango ma abin da ba za ka hango ba tunda an yi alƙawari karfe tara da rabi to insha Allah lokacin za fara karatun kuma insha Allah goma da rabin za mu tashi da izinin Allah wato duk wacce take da wasu akwai memba daga cikin wannan kwamiti kuma mataimakin sakataren kwamitin ma insha Allah za mu tabbatar da shi Allah ya kan haka ya ce duk wadda take da so ta dinga samun karatun kai tsaye inda tana da babban waya ta ba da numban ta shi kuma zai sa ta a group din da duk karatuttukan da ake yi za ta samu saboda malam Ismail Barau duk wanda take da bukata ta neme shi da bashi shi nan bata insha Allah zai dora ta kai da fatan Allah ubangiji ya taimake mu ya datar da mu kuma akwai wanda mallin ya giya mana saboda aminci da amincewa da su ya kafa su committee a nan mu kuma mun bi bayan malamin buga sama kan kwamitin sai ka duka mu haɗu mu ji tsoron Allah ne aikin da ya kamata mu yi kuma isar da sakon da ya kamata mu isar a lokacin da ya kamata da fatan Allah ubangiji taimake mu Allah ya datar da mu Allah kuma ya ɗora ma kan daidai to alhamdulillah yanzu ana gaya wa alarama cewa akwai wani magidanci ko da iyalansa duka ba gansu ba Allah ya bayyana su Allah ya sa su hannu na gari Allah ya raba mu da jin mummunan labari a kansu to lokaci mu yi salati ga annabi Muhammad Allah ka karɓi azumin mu Allah ka biya mana bukatunmu Allah muna roƙonka yadda ka tara mu a wannan masallacin Allah ka tara mu cikin jannatul firdaus Allah ka shirya mana ƴaƴanmu Allah ka gafarta ma iyayenmu Allah ka gafarta wa malumanmu Allah dukkanmu nan kowa da abin da yake nema gare ka na alkhairi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira Allah ka gama shi da shi abinda duk muke jin tsoro na shari mu da lahira Allah ya tunkuɗe mana ya Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka wannan muta mai albarka bayin da kake yantawa Allah ka sa muna ciki bayin da kake rahama da jin kai Allah ka sa muna ciki Allah muna roƙonka duk wata albarka da ta kake zubowa a wannan wata. Allah ka rabautar da mu Allah muna roƙonka subhanahu wata'ala ka cire mu cikin tababbu Allah ka hada mu tabewa Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah